A watan Oktobar bara ne gwamnatin Kano ta kafa wani kwamiti da aka ɗora alhakin bincikar batun yawaitar sace-sacen yara a Kano, bayan da aka gano wasu yara guda tara waɗanda aka sace a Kano, kuma aka yi safarar su zuwa jihar Anambra da ke kudancin Najeriya har ma aka sauya musu suna tare da addinin su bayan cefanar da su. Bayan shafe kimanin watanni uku zuwa hudu yana aiki, kwamitin ya mika rahoton sa mai kunshe da shawarwari da ƙudurori guda 46 daga gwamnati a juma'ar da ta gabata ne gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya sake kafa wani kwamiti da ya baiwa hurumin aiwatar da shawarwari da ƙudurorin da kwamitin baya miƙa wa gwamnati justice wadarano mai ritaya shine shugaban kwamitin kuma dama shi ne mutumin da ya jagoranci kwamitin farko da ya gudanar da bincike game da wannan lamari. Akwai da kuma da recommendation cewa lallai gwamnati ta gurfanar da wanda aka kama wanda suka siya yaran nan da wanda aka suka saya a gurfanar da su a gaban shari'a da gaggawa. za mu tabbatar da an yi haka insha Allah sannan kuma akwai inda muke ba da shawara cewa a cire tashar neuro din nan hmm. a cire ta daga inda take a yanzu domin akwai complaint da yawa cewa aka samu dan abubuwa misali ko yaran ba da aka ta waɗansu can ake kai su daga nan a tafi da su inda za a kai su saboda haka muka ce a cire ta daga nan da koma da ita gurin da wani guri da ya fi dacewa amma mun ba da shawara cewa a kafa wata hukuma za ta kula da harkar misin yara din nan to shi ma wannan za mu tabbatar da cewa duk wannan ya tabbatar da shi hmm. duk dai shawarar namu guda shi Allah ya zamu bi su dai dai Dangane da batun waɗanda ake tuhuma da safara da kuma cinikayyar yara guda tara na Kano a can jihar Anambra kuwa, Justice Wadarano na cewa. Already ma an kai su kotu suna zaman gidan wakafiya kafin a shirya gama shirya cajin su da komai da komai a zo a cikin da trial. Kuma ka san faɗuwa muka yi maganar corona ɗin nan kotuna ba sa aiki to ne abin da ya kawo haka. Amma yanzu Allah da daga wanda abin da kuke ga trial ɗin za ta fara sosai za a ci da wannan insha Allah. sai dai kungiyoyin rajin wanzar da adalci ga wannan batu na sata da kuma cinikare yara a kano na cewa yawan sa kwamiti an kafa kwamiti watanni da suka wuce yanzu an zo an ƙara kafa wani kwamiti wallahi in boko ta yawa rikita talakawa ake idan dai ana so a yi abin nan yadda ya kamata ai ya kamata a ce duk abin da aka ce shawarar nan ga wanda ta shafa shin majalisar jiha shawarar nan ta shafa majalisa tana nan shin hizba abin nan ya shafa Hisba a miƙa mata 'yan sanda abin nan ya shafa a miƙa musu hukumar shari'a abin nan ya shafa cewa a samar da wasu kotuna na musamman domin eh, hukunci cikin sauri a miƙa musu kayi kwamiti an yi bincike an fito da shawarwari ka ƙara wani kwamiti ya zo ya aiwatar da wannan abu goban ba sa ba sai a ƙara wani kwamiti shi ma a ce ya zo ya evaluating abin da wannan kwamitin implementation din yayi saboda haka kawai shi abin da talaka yake so ya gani aiki da zafi zabuka da ki karfe a magance matsalar da take damun shi waɗanda suka satan mana yara suka ci zara su a hukunta su wanda suke hannu wanda ba su shigo hannu ba mai kwamiti ya binciko ya za a same su su nawa ne ta yaya suke bi a dakila hanyoyin da suke bi sannan kuma a hukunta su duk wanda yake da hannu ko a ina yake ko wani jiha yake a kudu ne ko a arewa a fito da shi a magance shi domin ina tabbatar maka wannan kwane-kwanen da ake su kansu iyayen yaran ma da suke cikin al'amarin sai a batar da su. Kwamarar Kabiru Sa'idu Dakata kenan daraktan kungiyar kaji a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.